Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Daga nan babban birnin ya mai studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga labarun namu da halshen Hausa. Masu sauraro gunguma maɗantani ke muku sallama yanzu kuma ga kanun labarin. A yau ne a hukumce aka buɗa taron COP22 a ƙasar Maroko. ministan tattalin arzikin ƙasa ya haɗu da ma'aikatan karɓar lanho za ku ji bayanin ƙungiyar sinayi masu sai da motocin occasion sun tada jijiyoyi waya a cikin labarin namu za ku ji bayani a cikin shirinmu na musamman za mu gabatar muku da hiranmu da group shaf shaf Tuma da masu sauraro sai kuma a mu da labarun dalla-dalla. A yau da sahi ne aka buɗa taron COP Vandu a Marrakesh. Taron zai gudana ne har zuwa ranar 18 ga watan Nuwamba. Segolen Royal ta mayar da kambun ga sabon shugaba. Cikin jawabin da ta, ta sanya kaimi ga yankin Afirka. Alasan Kuzi Muhammadu wakilin studio Kalangu na Fondation Irondel ya kasance a birnin Marrakesh ga rahoton nasa da Muhammadu Muttari ya fassara. Ministan Muhalli ne da makamashi na ƙasar Faransa ya jagoranci buɗe zaman taron inda ya gudanar da jawabi a gaban tawagogi 195 da suka halarci taron. Ya ce gaba mu mun yi abin da waɗansu suke tunanin bai yiwa inda bayan haka ya mika kira ga sauran ƙasashe 93 da har yanzu ba su yi wa wannan ƙuduri gyaran fuska ba na yarjejeniyar Paris. Kuma ya mika kira ga ƙasashe 20 mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya inda ya nuna buƙatar sa ga waɗannan ƙasashe da su yi adalci a cikin sha'anin sauyin yanayi haka ma ga ƙasashen nahiyar afirka kafin ya baiwa shugaban da zai jagoranci cop har zuwa wani taro na gaba ƙasashe hamsin da bakwai na afirka ne da ba su aiki da hayaƙi mai ɗumama sama sannan kuma su ne wanda matsalar canji yanayi ta fi shafa wanda wata dama ce ga ƙasashen da su mika kira domin tunkarar wannan matsala ta canji yanayi a gaida kuzi Muhammadu da kuma Mutari Muhammadu. Babbar hidima ce ta kasance a Marrakesh ɗin. 'yan sa'o'i kaɗan da suka yi saura a buɗa wato ita cop ɗin Aƙalla mahalarta dubu ishirin za su halarci wannan haɗuwa bisa maganar yanayi polisai dubu goma aka girka domin a kare lahiyar jama'a wace riba 'yan ƙasar maroko za su samu alasan kuzi muhammadu ya aiko mana da rahoto Mutari muhammadu ɗauke da fasara Birni mafi da daɗin tarihi a Maroko ya yi haske da kyalkyali domin tarban tawagogi 195 mambobi ƙungiyar yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya a kan sauyin yanayi. An yi matuƙar gyara hanyoyin garin na haskaka garin da wutar lantarki, inda gurin hukumomin Maroko shine haskaka ƙasar a bainar shama'a a cewar ministan mahalli. Ƙasar ta saka fiye da miliyon 120 na dirham, kwatankacin miliyar 7 na sefa. Sannan sannan kuma ta saka miliyon goma sha biyu domin gyara garin inda tuni birnin na marrakesh ya fara kyalkyali ga kuma kasuwanci kamar yadda wani da bai so a faɗi sunansa bai shaida muna samun gagarumin ciniki daga baki a cikin otel kuma masu wurin cin abinci sun taka muhimmiyar rawa domin kawata wannan taro da tsaro da kuma wuraren buɗe ido eh, domin kawata wannan taron na marrakesh an fitar da marasa galihu talakawa nesa da birnin, kamar yadda wani ya shaida mana. A gaida Mutari Muhammadu da Himma. Ranar 24 ga watan Oktoba da ta shuɗe rukunin 'yan majalisa na ɓangaren adawa sun gabatar da tambaya ga kotun koli mai kula da dokokin tsarin tafiyar da milkin ƙasa domin sanin in girkin gwamnati aji na biyu bisa jagorancin milki aji na biyu na shugaba Isu Muhammadu ya halarta ga ayar doka mai lamba 22 na kundin tsarin milki da ya ƙayyade kaso na mukammai fuskar kujerun babban zaɓe ko kuma muƙamai ta fuskar gwamnati. gwamnati. Ministan tattalin arzikin ƙasa a yau da sahe ya tantamna da ma'aikatan babbar harabar karɓar lanho. Albarkacin wannan haɗuwa Asimi Sa'udu ya yi kira ga ma'aikatan na su sa himma da tsanaki ga sanya kuɗaɗe cikin biltamani. Musa Umaru, babban sakataren ƙungiya ma'aikata, ya yi wa Muktar Muhammadu wato bayani a kai, mu saurare shi. na farko kowa ya san ko shi yau da ya zo an gaya mai matsalar da ke akwai ta kayan aiki babu kayan aiki babu mutane isa shi wanda ya kamata su karɓar haraji na ɗaya kenan na biyu akwai wagga babban matsala wadda muke da ta hidda lanhu da ake yi na wane ko wane sai wane da wane kuma duk in ka diba society ne na kasashen waje su ne suke zuwa suke cin karansu babu baka a ƙasar Nijar na ɗaya mun ba da example da yawa duk an ga society an sha musu redar saman da ake cewa abin da ake cewa a yi bincike a gani in ka zuba lanhu daidai ko baka zuba daidai ba in baka zuba daidai ba a kama ka an kama barawo ne a yi ma tara wanda ya kamata a yi ma amma bayan an ma tara abin a sha shine abin da ake cewa interventionism politic dosiye yawa ana sa hannu bisa gare su a ce a bari ko ku a yi annule dan a roshe wannan aiki da wanga eh, ma'aikaci na karba haraji ya yi kenan ka babu gaskiya cikin wannan a lokacin in ka diba societe na cikin ƙasa ana matsa masu don su biya kuma suna biya. Musa Umaru kuka saurara. Masu ɗauko motoci daga Kwatano jiya Lahadi sun tattaru a can farka al'ummaro na gaya domin su nuna rashin jin daɗinsu ga ƙarin farashi da kuma tsawon lokacin da suke sanyawa kamin a daidaita musu takardu. Alhaji Abdullahi ɗaya daga cikinsu ya yi wa abokan aikinmu na Radio Fara'a bayani kamar haka. Aikin nan na Bolore ya mai da ƙasa baya, tanda dai mu dai gaskiya 'yan Kano wayanda suke nan babu wanda zai ƙara ratsona wajen sai mutane ka wuce wajen maji domin abin akwai wahala ciki a ce har tayan mota sai an kirga hakura nawa ne gare ta ina an ka taba yin ta amurka shekara na goma sha uku ban taba ganin ba inda ake da na mota yi ma falaka a ce tayoyi ma har kujerun mota sai an diba wata ƙasa an ka taba yin ta. ko so guda ba mu taba ganin ba muna muna roƙon Allah muna roƙon gwamnati da sun ka sa wanga mutane wanga aiki su bar duwan su yi aiki su yanda suke mutane da In duwan sun fara aiki in ka taso daga ina ne yau in ka zo yau da daren kana shiga gidanka yanzu akwai wanda za shi har Sudan akwai wanda za su har Chad duk marji suna nan wurin mutanen ga duka akwai wanda ya ci kwana goma yana nan wurin kawai har yanzu dai aikin na ta yi hawainiya don da turar da sun ka fara har ga yau babu wanda ya ta gidanka babu wani abin ga satisfaction da muka samu ko guda cikin ta abin da muke so gwamnati ya ji ba ya gani mana mutanen ga iyali gare su kuma kuɗi ne suke zuba mu ƙasa ga yawa ya ake tare mutane hakan ga Alhaji Abdullahi kuka saurara. Kamfanin sony Soniloga na ƙasar Nijiyar shine ke kula da ƙididdige motocin da ke shiga Nijiyar, haka zalika ya kula da kariyarsu kamar yadda babban daraktan kamfanin Kwaku Marius ya shaida ma Habibu Garba ga bayanin nasa da Mutari Muhammadu ya fassara. Wannan ma'aikatar da ke kula da awon motoci ma'aikata ce da aka kafa domin taimakawa gwamnati ta san yawan motocin da ke shige da fice da jigilar motoci a cikin iyakokin mu inda muke tsare motoci tun daga iyakokin ƙasa mu auna su kuma su cike ƙa'idoji na takardu, wanda na farko shine biyan jangali a gidan Duwan. Don haka ne a yau motocin da suka fito daga daga Kotonu za su fice a cikin ƙasar Nijar ya kamata su biya waɗansu kuɗaɗe. Don haka ne wannan ma'aikatar take aiki na auna motoci akwai motar da ake biya jika goma sha biyar wanda bai ma a cikin tsarin yi wa mota takardu cewa da jangali na gidan duwan. Sai dai takardun awon motoci na jangali na gidan duwan shi bai ƙara ba. fasarar kwaku Mariusu bayanin nashi ne kuka saurara. A yau ma'aikatan kamfanin CNPC sun tsayar da duk wani aikinsu tun wato sha biyun dare, tsayar da aikin zai kwashi kwana biyu, ɓangaren aikin kiwon lahiya kadai ke tafiya. Wane cikas lamarin zai iya haddasawa a kan kamfanin ga rahoton da Rahilatu Sumana Mutari Muhammadu ya fasarta. Su akalla ma'aikata 260 ne 'yan Nijar suke aiki a ƙarƙashin kamfanin CNPC da ke Agadem a yankin Difa da kuma kamfanin Soraz na Zander da dai sauran ma'aikatu da ke babbar cibiyar kamfanin da ke nan Yamai. Wannan yajin aiki zai kawo masu cikas duka da cewa suna ƙanƙanta aikin namu a cewar wakilin ma'aikatan na Agadem Amadu Usaini. Babu wani shaku wannan yajin aikin ya samu karbuwa kuma ya ƙara da cewa wannan yajin aiki ya yi babban tasiri a tafiyar ayyukan kamfanin musamman ma aikin haƙo da man fetur wanda mafi yawa masu gudanar da aikin 'yan Nijar ne. Sannan kuma a fuskar aikin dare na ma a cewar Salisu Algima ma'aikaci a Zandar ya bayyana cewa yashin aikin ya durƙusar da ayyukan har ya kai da tsaye da aiki na haƙowa. A gaida Mutari Muhammadu. Amadu Bubakar mai tafiyar ƙafa don kawo kwanciyar hankali wato albarkacin sallar 18 Desambar ta bana na ci gaba da tafiyar tasa ya dauniyar tafiyar kafa daga birnin mai zuwa a gadas ga bayan da yama Nafisa Adamu ta wayar talfo Mutari Muhammadu ɗauke da fassara. Jiki 31 Na fito ya mai ne ranar 31 ga watan Oktoba, na kwana a Kure, bayan haka na isa a birni kuma na huce na kwana a Doso. Yanzu haka dai ina a Bolbol, kilomita 40 daga Doso. Na yi kwanaki uku na hutu a Doso saboda a bisa tsarin tafiyar haka aka rubuta. Saboda kada na kai Agades kafin lokacin da aka keɓe mini, aka bani damar hutu na kwanaki biyu zuwa uku a waɗansu wurare. Akwai kuma waɗansu wurare inda da na kwana washe gari sai kuma na ci gaba da tafiyar tawa. Babu matsala ko ɗaya saboda duka inda na kai ana tarbona da hannu biyu biyu a bani masauki kuma a bani abinci. Jama'a suna bani ƙwarin gwiwa tunda akwai waɗansu ma da suke haɗuwa da ni bisa hanya su tsaya su bani kyaututtuka. Na zaɓi na yi wannan tafiya ne domin nuna zaman lafiya tunda idan ba zaman lafiya ba ka iya yin komai. Wannan ne karo na biyu da nake irin wannan tafiya kuma da yarda Allah zan isa Agades idan ina lafiya. Dieu Dieu, je serai là si j'ai la santé. Fasarar bayanin Amadu Bubakar kenan kuka saurara. Ƙungiyar yankin jiha ta wasar Petang ta shirar da wata kwamɓala ƙarshen satin nan da ya shuɗe a can balbalin da ake ma Blue Zone a nan birnin Yame, tawagogin Nijar hudu na ƙasar Burkina hudu da wasu 'yan wasa na ƙasar Benin suka halarci kwamɓalar. 'Yan wasar Agadas da sunan Nijar za su halarci kwamɓalar ƙasashen duniya da za a gudanar ɗaya ga zuwa hudu ga watan Disamba shekara sha 2016 a ƙasar Madagascar. Qatar, Wisliman asaratan babban sakataren kungiyar ƙasa ya yi wa Sumana Amadu bayani kamar haka. mun ka yi babban taro wanda ya shahe zandar tawa maradi doso gades da nyamai kuma mun gayyato abokanmu mu na burkina da benin mu wannan babban lig ta nyame ita ta ta ba mu waga occasion ta ba mu shi dan kun san za mu tuno muku mu shi ma an gayyate shi cikin babban kokowa na duniya wanda za a yi cikin wata mai zuwa Desambar a can Madagascar. To, 'yan takararmu wanda za ta je kun san kun ganta da ta dawo ma gwamnati Premier Minister ya tarbe su da Minister sun je Njamena sun samu kupta Afrika kuma sun samu wuri cikin shiga neman kupta duniya. To, shi ne League ta Niamey ta yi wanga taro don ta sa su su yi takara da wa'ansu abokansu na cikin kasa da kasan waje don mu samu menene muka iya mu kara musu don su je su yi kokowa mai kyau Karfe biyar da minti arba'in da biyu shirye-shiryen studio Kalangu ke saurare yanzu kuma ga shirinmu na musamman. Juma da ta wuce ɗaliban jami'ar Abdulmumuni ta Yame da ke karatun kwarewa ga shirye-shiryen wasanni sun gabatar da wasanni a kowane wanda kowane ya tsara a kansa. 'Yan waka na studio shafshaf su ne suka kawo armashi ga wannan sarga. Ta nan Fude Ahmed ya firanta da Laititiya Selil da ta kirkiro ƙungiyar ta shafshaf ga hirar tasu mu saurara. Nous sommes un nouveau groupe Sabon gungu ne da muka kirkiro wanda yanzu haka ya yi wata da watanni kenan da muke aiki tare, inda a ƙarshe a watan Nuwamba za mu fito da sabon albam ɗinmu na farko, musamman ranar goma sha tara ga watan Nuwamba inda za mu nuna shi a can CCFN. Sai dai kafin ma haka muna aiki tare da ɗaliban jami'a don taya su murna soma karatu, sannan kuma mun ƙara ƙwarin gwiwa mu ga sabon gungun ɗinmu da yanzu haka ya yi shekaru biyu. Suna sunan kungiyar mai suna shafshaf wannan yana nufin a yi aiki a cikin sauri ne a gaggauce inda a watan baya a watan abril mun yi aiki na hada wani albam gashi a yau a wannan wata na nuwamba mun fito da suna wannan gungun na mai suna shafshaf muna aiki ne da kayan kaɗe-kaɗe na gargajiyar Nijar masu matukar muhimmanci sannan kuma muna aiki da wani kayan kiɗa na ƙasar Chadi a cikin kayan kaɗe-kaɗen da muke amfani da su sun hada da duma da kalangu sannan kuma muna aiki da ƙwarya da su molo da kwamsa da dai sauransu waɗanda duka kayan kaɗe-kaɗe ne na gargajiya na ƙasar Nijar da kuma kinde wanda shi kuma kayan kiɗa ne na Chadi. Wannan ƙungiya mai suna Shafshaf ta ƙunshi mambobi da dama ne da suka fito daga ƙasashe daban-daban waɗanda al'adunsu sun bambanta. Idan muka ɗoka muna da mamba da ya fito daga ƙasar Chadi. Akwai mambobi biyu na ƙasar Nijar da suka fito daga Maraɗi. akwai kuma wanda ya fito daga Park W sannan kuma ni da kan kaina da na fito daga wani tsibiri na masu sauraro mu huta lafiya.